بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ngaba Allah سبحانه wa ta'ala لمي mipa bayani mu na afe fitina ya al'ummar musulmi shi da zamanin na wani al'amari al'amarin riba shasha ya banki ya cooperative na jejina na a'a ekon goro duka dabe na ya nuna cijo na ja maza shekafa bufunni da ya goguba ikere na ɓata na yi riba shiga da wani riba alamar yau na jefe sarawina to yi wagila mi fa bayani gurgudu iti alamarin nan jama'a musulmi shi alamar ya dukiya da mini ya fitina ko ya aluma ya musulmi shawina can dodi nabi sallallahu alaihi wasallam ga fitina yin zagiji fitinin ya aluma na. a caga iwo so fitina a cagu ya alumashin to yi nan na wasu jama'i musulmi ji allah su sani ya kwa zike yi na allalli yau haramu yau ya ko riba bu ya ko wace bu bal a ta wace sana yi halalli na gwa ko musulmi ji na haramu ya gagabo haramu ya gagabo ya e gizo ko shi wace ceci bugo jama'i musulmi ji idi ti waga lokaci yau rai endoro ga kuye kanan da lokaci bugo tsaba wasu ko da ya kwa zike bu ƙur'anu zama indaku yanfadu wa ma'in ba in doro ya ga kuwa ka ci ga yaziki wani wa biya zo wa biya na abu, ya tsoci na tun wani ya ga ebe tuna ga abe kiyo nga yi nima bai ga gbaya da janna ya bugu ila hakuri ji bai gurgun na su kwa yayi ne yi ga labatan kuye kan da ya buru ma ke lokaci da ba ewo enin fa'ishi yau kin da so ci gana ga almalu wal banun zinatul hayati duniya dukiya begisi ainihin faise shi wa amma igalugwanin faise na ji wani gani da yanki ya mai ma isu da soko iti ya gani bai shasha na sha Allah ba da zamani wani gigani ba ya shasha ya riba ya interest ya usury alkhairi da baya musulmi ja umalan ya dewa ulan ya dewa ibuna azike so ciwo wuge ya zabauna wuge la ka zabauna bugu mai musulmi ji isu da soko kelo ke shi da ba za wange dai boye ya dukiya kin da na soci gana ga wa innahu li hubbil khair la shadid za wange dai boye dukiya sarawin za wange dai boye sarawin bando cotoci ga mini ya suratu ali imran ke dai mini ya nan maza wangi cile da ya ce dai boye ya yi jele abunan yi zuyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والهرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد soci zai yi wula falin fi zawangi ‘yan shawashi ke yi mijina zawange da boye mulki odiyo ilimi odiyo arziki odiyo talaka odiyo wadda ya je boye kiyo ne ya a caga ya gishi a caga walƙana firin mukantora min zahabi wal fidda ma tafsiri ji cewa jile bai tiya alƙana firin mukantora dukiya adadin dukiya za guki wayo a caju ya ga ngaye alƙana firin a cewa ba tubu amma ɓata dai ne wuguna wudai dukiya na dokuna ya ga biliyan ko triliyan dukiya ga da wannan gasa wange gebo ya ga waje biloniya dukiya tun sun wa ku ka? ya zinari ya azarfa to na ga ya shahido to yi ga lugwa boye wannan na mai cine bayin layi sai da la shashe banki zima alkhairi da ba alkhairi da ba jama'a musulmi shi iwe na toci ga eti shashala wana eti riba eti interest eti usual sunan doro ga yunayi ga interest larabawa ji ga fa'ida to shashare shashiwe fuskan doro iwe na soci ga ita al'amarin shashauna ebuna al'amarin shashawu da asari sarawi da asari sarawi ebuna shari'a su kwaji fata ni sun agwa ya ce ramu bu adini ya yahudu adini ya nishan adini musulunci adini da na wace ya ce fata na ni sun agwa ya ce kibo haramu bu jeje bu nya shashan ke wujana bunan go to kan ci shari'a na ba je le ba kin do to so ga ga le kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja tauhidi ga ba gun ni mu a ce shi le ba ilawi di da banki na to to ci jin ya kanu foro a cikin ya ta tabbata wani ga ja is bankin babu alkhairi dan banki ne ya shashana banki ne go shashana babu alkhairi dan iyu kabo tuzuma yi musulmi ji yi gagun albatu ba bawa nabi muhammadu yau yi ga yi ga ke da imani ji bai ta ce soko ji bai bo bogo ilotun ba wuya qur'ani qur'anu ga allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas zai zai ji shashana gaji la ya kumuna an na daga kabara shi ba ya fa kiyama ya illa kama ya kumu lazi ya sahabatu shaitanu min almas an na na kewa gaga zai jin nugadana ga to ga jinnu ga na kaza wanjo zan ne da dai da to a ci ga zai je ji mu'amala da yin shashe na yau eh, alkhairi da ba alkhairi da ba ebo ki bo gba kwa ji ga gbo ebo shasha na sai ji shi wani jama'i musulmi iji tubare har so ce ga ya ci alamarin yan shasha gicin gaza ndoro na jizuma zuma da gige shasha yana waji tuba har wasu ta tubo wa ma ada zuma na yi kaye ga ga gi shasha na ma ya yi fayin ji fagani bai ya bi a satu ya wazi wai maji zuma so ci gawa man ada faula'ika sabon na hun fiha khalidun zai je gishasha na e gimi na je da wani a magalo na fi bufi gajen na mine yanayin yadda su da sha ne ya shasha wani so ci ga yamhaku allahu riba albarka ajuwa e wani zabe kwan shasha wani dukiya na shasha buke ba yi na bai wa dokutuna aji albarka waya bu alkhairi dabwa masiba waju ya zai kuye kana ijo yi walayu yu kiyama ma azabu yo ade bibe na wade de bona ngama na zando chaju lotu banki ya be karshu ugaje ya tosai enu de kuye ka satana wada bele le wa gabi wi ninni waje ya tosai ke ga zanno din uji tuba idin uji tuba amma ya tulo banki man shiga ga tubo lotu wa banki obe niye etiya wakabo ya zike musulmi shi kin yi kuke ba kin dona mandoci ya fatawa na amma wadda niye ga ya tuna wai lobo nan wuyi be niye ya ya azike musulmi shi ebo na ga su dai shi ya fibo a belagun sai gi musulmi na ide azike fibo na ma biyan wuce da na nan adake ya ga mashini da tulo da na wuce jona amma na na musulmi a lagwapa fe pena fe lega da ne di a isu da toci lokaci yau in dorowa ku yake e na lokaci yau gafe da la shasha ebo emi na wewo na ma ga da lagbata ya e banki ebo moto na wewo shi na ma ga da lagbata banki ebo yawo na wewo ji na ma in e na ji kpata adi albarka adi albarka ebo na toci gayya hakullahu riba azikin riba aziki na riba buke babayi na albarka jawabo albarka jawabo wace rabu albarka da yawan e, sadaka gaji fe biyu amma ya e, wani shashakana alkhairi da ba bugu jama'i musulmi shi iji zuma iji zuma cooperative ifi yi na tun ba jo kakai na jaja Allah ya zabi sunna yake yau sunna ya lo'ina wagawo ma da wago ewo a ga wala yin doce ta bu kawa gbagba shashaga na wani mudoku da shashaga tuyo isun da tuci alamarin shashama wunde fe sarawin wunde fe sarawin bogo miniya bayani na shi wagi lami fa eti alamarin shashauna amma kafi lo yi goro na nan ba waya fai jidana ebo zai gabewa bibiyan bayani na 070-6682-9577 070 6682 amma lokaci na lalawa zita wani lokaci wani yaji da makanta ofe bai da shi kike gani bai ya gishi na asala lokaci mutane ya ibuna di gwala waya kan ga ti je ba amma yanan na efi go guba ilo egoro lo fofi gune jin uga basoko ya di defo be zuma ya ishe insha Allah ta'ala su ko ji padin bi alkhairi jama'a musulmi shi al'amarin shasha ne yi ba za ci zuma na soci nan etiyan bu shashage wani wai ga yin ga ya ayyuhal ladina amanu ya yayi na shiga musulmi yau na esu da toci wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya gwate na shiga ke yadda alaka ya da mu'amalu wai tiye wa shashona abe ke dai mu dai musulmi wangi a tage yayi wannan abe ke dai ga imani jiga qur'ani na abe ke ga imani jigan bi annabi muhammadu na ya gwate ya gwa fiya zikin shashe na jede kefi banki wani ko na jede da gwa zando cije wani fa'in lam tas'alu fa zanu bi harbi min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun jama'a musulmi aya na jede an kali jetiya da son annabi sallallahu alaihi wasallam wuke ji gambaga ijtanibu sab'al mubiqat ete ya gan be gutwa bai na juji za wange alaka ijo to kuna mini ya gutwa ba wucho annabi shasha lodabo shasha ke shasha uga ba su koya lami fa annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba duwa dede ke zijo zeje gi shasha nan annabi sallallahu alaihi wasallam gan la'ana Allahu akila riba barin sokulu shuya zai gi shasha nan a caga wa mutilahu wa shahidaihi wa katibahu zai ni a zana zai na zai kawo sana dole zai zai lotu banki na gada abu buga jiya ji tuba amma da ya, zuma ya banki musulunci e wani musulmi ji dana yi na haɗe kauna ina labanki ya musulunci haji tabbata na to zaguru je zuwa da nan doro ba ili sai zai ja lamsu matuya ja izban kenan dole bayani be bocoyin tiya jarida ya etinye ile na gina a gilen 700 miliyan dole ele na na gina kabo banki na jike la ewaya etin shashona kaya a gaggan albarka da ya hannu na ebo na ewu yo na ali ke shashalugwan wugayi na sokwai wana wuge gaza ya ji giliyan biliyon amma etin shashana la ya luma jinaba giwona musulmi je da bai gina su kwayo ne ije foguki wa lewon foguki wa lewon boga ikiya gan bai shashe shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullah uga wa tarimu riba ashad min tarim al maisar maisir aramu bo nya riba ude na gbaga haramu bo chacha dara ude na gbaga boga un bebe bayani je tiga wuce mai bo lokacin gige ṣẹ̀ṣẹ̀ wúdẹ́ mi ní bójú yahudu jọ nga mọ́lá lánà tó ṣe àfẹ́ àwọn ẹgbẹ̀gbẹ̀ náà tó ṣe ìlàbáàdù tí ṣáà ní abọ́ nga fọ́bi zulmi min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihi an sabilillahi kathira wa amihim riba wa kanuhu anhum wa aqlihim amwala an-nas bil batil wa atadna lil kafirin minhu adhaban alima soci ya yi labari ga mini na la enwujen soci seta ya wudu jo enwujen jejen nana mini boja jo wa azihimun riba egishasha egishasha amma wo jikara ta jikashi ta gobe wa can gode guban ki jo nana wa kannu anu soci maka gata nan da shashagi ito musulmi ji tiya ibn yahudu jagaye allazina yazumuna anna wa tabu musa alayhi salam zai je daga amma etwa wani pade yin be tuna nabi musa be be ina ya wani pade yin be bawa nabi musa ya to yi sa musulmi ji ga sai zai ji gai waga qur'anu imale bana ma samina wa saina wujji boji musulmi kirkiya boji musulmi kirki ga yi samina wa atana yi waga shashagya yi ma ga ga lugwa cooperative makanta da lagu bata da banki ma ya tubaye eti da alaji bunkasa azike to ko ya azike wuri ta na riza wangi ta wani da yawa sai na su kwaka yona bogo jama'i musulmi shi isu da su koyi tiya don da shashagi alkhairi da ba alkhairi da ba so shiga lana su kwafiya ya wudu shi wani bayan da ci bai ba shashana sai bi su kuma kana wa aklin ya muwalan nasu bil batil da dukiya ya zawa gina je giya kwaye gama na wana kendo da sashi musulmi ta tuba yi na tun ba mu bose wa giya promotion wa yawo sau rabin da wayo fun registrar ta yin laya hun ta kulu ta za gratuity wa wago na wasabi zato na a ya ci yayin giya ta yin gama na in ewu e ba ta yi ci kaga kuna zai sai shawa waya sa ya waye gi zafi sa waya sa ya waye gi promotion ya yi da sa ya waye gi wasu da soca wasu da soca e wannan ji lawa da ya ware ulawa da ya wa bogo jama'a musulmi ji isu da soci iti ya gani bai wasu akwai alkhairi da ba alkhairi da ba idan mai sifa ya wuri jo e ji waye fi gaba nan waye ji ta lalle ba ebe na wani ya wagi wani gawa gogi da zai bo promotion na waiwa hakki wa moyo wani dan fomuce wani ci gawa dagwa sai wa yawa ya gina ga wani ya e waje da gawa gina wani ebe na wani wula ya wani da bambara yau ya bugwai su da ya toci jama'i musulmi shi bayani bai ti hikima na da haramu bayan kigo ya riba wani amma yi ga wuce fata lokaci abe dabu ya laube. min ya al'amari ne riba na ya bazu da nan shasha na ga interest ya banki na ko usury na in doro da zai yi ne wi aini idan na shari'a lobe na ke ya riba ke ya riba to riba ta guba a da ribal fadl a da ribal nasi'a uga yi gaga riba ribal fadl wato ribuyona jahiliya ta tubana alagbata ja ta talaka wadda wa ma wa bukata an daga gona uce baba waje yawai ebona wawo ma lokaci beta be na oga hau batana ga ogaga a tabbi am turbi

e ni ga ke ya buwa madaya a ke satatiya ina ala tatiu bolena to riba yin jahiliya ga da wani na ga asalin riba na ga jahiliya ta ci wuka a nabi muhammadu bena sallallahu alaihi wasallam so ci cula ja haramu e talaka a ci aga ya ji wala e zagbata ji ula dewa ko ya latu ula dewa ya e ke ya labiyu toci ulajen haramu gana toci gawa in kana da usratin fanazratun ila mai tsara abe ke dai bai mawabe wani na wuga da zu usratin zai daba fi arziki wani zai daya je wani fanazratun ila mai tsara e fatayu har da lokaci da su kwa soyu ne ya bayan da ci ta tuba ma wujja wujja ichi da riban ide riba siya wasu ide bayani kware hadisi be etiubu amma yabo lokacin ya alami famu baniya sai lokacin da shi da jama'a musulmi shi bayanin jube fiya al'amarin riba don amma ya alami fa al'amarin riba na je dasa zamanin nona mini riba jo na da zamanin wani wugayi riban fadli ẹ̀dùn lágbàtà òjì yẹ́wọ́ kàzá aláyẹ́gbẹ̀ta abẹ́ àtàtì wo ẹgbẹ́ lókàṣí náà wà lánàá lágbàtà na wala na dubu dari a ga dubu dari da goma gawayen kwai na gaci na to na to ribar jahiliya ga da wani haramu yau yo ijimawayen musulmi ji ɓata ga haramu yau, magwajen mayan musulmi ji gudan ne riba ne dazan zamani wani ifiya zanbiwi gwamnati a mawo kamfani a mawo da ya ka mawo da fan banki da na ja faye kpata etiti bo eke shashewayi na na ifiya biwi wale ya tuso daza za ku kuke kuwe ka ya ji bo bogo ga ku haramu ya e kama ga ku asari ya e kama ina ga ta fitina yau kamar wani ga ku ya kama ebe na bayan mai je don a ga wayan kuwa kan amma e ci maza wọn fi asara wọn fi azaba bayan madan bayan madan bayan madan ila hakuri ji da mai aye ila hakuri ji da mamama bayi ledana gada lagbata ga wadda mai tita cewa ma gada lagbata banki ma amma na yafi da ba wadda zagawa lagbata yawa babu ya riba alkhairi gada wani na gamin sanin cewa gada yi ba mai ojiyo mini ya nauyin riba na jike dina ugai alkardu bil fa'ida banki mawo amma ago mawo ina e wa laya na gaina laya wana e, tonna ainihin shashaga na wana nauyin riba na jike da fi zamanin na wana ugai walawo da wada banki e wannan na wada banki wani fitu an ku ji jila da hagu banki o fetu to ke wa jiji bai wannan yana man shiga da ya tiye ewo ya kibo na tiya ya bayan shashauna adami ne man jiyo e, na shiga ga giwuma a ba lauda lokacin ya jama'a musulmi shi efin rikicewa adina jiga ke shehu bin baz mai kishe mai saudiya ce zamani wina ga lauda lotun na jesa daga ne wasu koyo na tun saliga ya jama a jiharka ka eh, nole saliga egwa da ba ta daga na jesa yi na wani ga laifi da ba a ga wannan gu wani ya giwu ma amma lotun na so jama ga gi amfani wani amma ya daina gagana ebo na dukiya gi kuma zawangi na ga gomu soma wani ga sun da wakun gina biyo ga shishina ala da da banki amma ke ga yawo wallo yin goji alagwasu alagwasu nje ga yabo fitina yabo fitina amma man ji ga ka kaye tiya e won wucin zan da ci ga lefi da ba lotun da ci biyu na ji zawon gida amfani na amma wadda ya giuma amma ya na fuza gana wa biya go ina jaraba wa gigu be zawon gina wa biya ya amfani ji duniya ma ebo ne wade biyo bogo yi su da yau kungi wace ba so ci gala kungi dan wasa kirki a wuga yi su da ga wace ci ci ma na ina wa ya kundu ci lauda a ci gaga jama'i musulmi shi so ko dai jin ganga ita ci ta ci gan beki yan ewayan shashe alkhairi da ba alamarin shashe mawuda mini alamarin na jide rikici sarawai na bogo wa ya musulmi e ko doro na waga lona diga diman jiga ga sheda wacin doro mu'amalan doro na tiya e jiebo kimbo gwamnati lubio state government federal government bandoro laka government bu fetiyo diga diga aga mawo anima ga anima ga amai wonunu na gaga tuwe tiye shashe ne yabo alkhairi da ba ibn kawo ku kan albarka gawa bu amma a ga albarka wayan gole wace amfani ya wuce ba wannan wani toku bogo yi ga temitu doro al'amari ya ga shashewa ma idi man jigam iwa ba ya tetiyan al'amari ya ga shashewa ibn anabi sallallahu alaihi wasallam ya labari ga ezo bayan zamani shashabiya dokun shashabiya dokun har tuku ba na zandoro gi shashana rungbayin shashagude rungba shashagude bogo iya bayan nauyin ya shasha na shidan zamani wani to jama'i musulmi shi ade nauyin ya wace dabo na manji ni so hati guba ya tiwo na ngayi yana ana wani ji faruwa tun ba jawabe da na ji alama shi ya yaza etiki bu etiye gbata gbata e ya guba ko bibi ko yanni amma a ga yin doci latabu a ga yin latabu na wa duko ga washi mashin ko yin amfani wuce frijiyo bai na jibe wuce ne wato ali wuce ke ga yawa walu yin shi dukọ na ewowai tuwa ciga ewowai tuwa ciga amma ya bu lokaci na yawa da na ajin ya latin to yi wo bayani na manjijici ga wuce wana to hadisi ya abu huraira sahaba wuce kwanne na ji taki da hafizu sahaba ina ugana a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai atai ne fi bai atin alabi sallallahu alaihi wasallam hunawo ya wace guba mini ya wace ne hadisi yoyin imamu ahmad imamu Nasayi gobe a turmizi gobe a maga kirgi ba hadisi na wuyi hasanin hadisi wo na tazu a ji hujja bai na to man da ci ga hadisin na gai ga baiwul aina baiwul aina so ga da wani baiwul aina na nabi sallallahu alaihi wasallam nan wuna gai ga ga ewo begwe jika gutsu amma ya ci gbata jika ba amma man da ci ga nauyin wace siffa wace nana na bai na wuce bai wulƙina ya gai bai a sai nufi bai a cin na nabi nan wuna a ga wujin wuce na bai kpa waga da sharanya bulugul maram na yi ga tufatul kiram ya addukturu lukman indiya ciwo to mun bebe bayani waga ina nabi sallallahu alaihi wasallam ya kpa gani bai wuce na yana waga yi ga ẹ̀dùn kún ìwé ẹ̀zà náírà ṣìtú etí ẹ̀ ń gbàtà wòkí ó dá abáza wúchin ó dá abáza wúchin wòkí ó ló ka ọ ṣí náírà ṣí ní ewó gẹ́tọ̀ na ha rasulullahi sallallahu alaihi an bai ataini fi bai atin bogo wujina to ewó bẹ̀gbẹ̀ jikagusun ba ta ji gutawa ba ga wuji wuce bai ba amma wala ya koya za naira shi tun zai wa koya da na wakil da wabo ga wani koya wai naira shi ni wale bambanci da bu a mi naira shi ni wale zani na gba ni wa ziya ibn naira shi tun ba ta guya ni guba ya a gan na gaye na nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwagan bai bai atai ne fi bai atin yi na to mai saudiya ci ji na ga ta tubu eti de wacce na biya ko ya zagbata amma ga wode wode saukewa ya talaka ne ga ga wala tuma ko ya zagbata e wulu be gorogodo ti e sauki jin ya talaka na walo shi zuko wa diushe na ji zuma wuce na nga mai saudiya ci je nga bai utaksito amma ga mini shirce bai u taksito albai u bi taksit yi gaga zandoro na kwaya u bata ci ga wanda ci lata bana wuce wa gaza na ga mulki yanna ibo ga nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga lata bi ma laisa inda ga kwaya ya zanye na to waje mulki wa na ma gajin ma da mallaka wa ce wace da gogoshi a'a wa kowa wai mulki wa moto na moto na ada zukwa biyu dubu dari bakwai amma ina na ebo bata oga miliyon ne wa ko mushu ya wa gwakwa ya gubo gbakwa ya guta man shiga wage matuka guda yi zannan moto ko mashin wani na ga man shiga yi ga albai di taxid a da bayani na shehu bin basu jin tiya alamar yawace nan un bebe dalili etiya halallibu amma da man na shi nan ga nauyin shashagu wani bobo ga bi wo mi mando ci je tiya shashabubu to ke wo ga to de ba te sona man naji maga an shasha shashana a to de bai a te nan. ken da dai ga shi zona alamare shasha inda te sarawi inda te sarawi e bona ina la mando ci lu ga shashana ga hadisi na ke bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yahillu salafu wa bai'un wala shartani fi bai'in to bayan wala shartani fi bai'in ba ta be kukun wujan lalliya a ta ga sharafi guba da mini yawace wujan lalliya man ji fassara yan wala shaitani fi bayi a ga mu gai gaga wa ga mi kaya na kuyawe naira dari ewo begwe amma ya tiye bata dari biyu man shiga ngole ga wa ga mi to hadisi yanzu magwanno wa ya ugwa ga ina man da ci ta ti ugwa ga ugya na wani tabbata na wani amma wa gami tu albai ubi tasit na man da ci je ji bayani ga wallo shago za ko kamfani za da shi ba ta wula wulu ta eti ba ta wabe lokaci na waya wani amma wundi wula ji tabbata ga wuta mulki yan na da wuce gallo man manjiya dai bayani ke littafiyan almuntaka min fatawa fadilatu shek salih bin fauzan bayanin na bai te nauyin bai'u bi taksitor na gai gwargwado yin bayanin gwargwado ne ga na social barco don bai gacin shi na saku fa gan bai yi jama'a musulunci bayani su yawai manji saku ga gan bai alkhairi gwargwado ne ga na social barco don subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik